هل ينزلون لكم كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة لتاتم قلوب المراني من أدلة الأحكام نأى الإمام محمد بن علي بن حجر الأصلاني من رسوة حجرة دليل تبرد خمسين دليل شكرا دليل بيارد ثمانين دليل رسوة سكشيجي منا ربما الله مدوكتين ya ƙara ma wannan magani rahamarsa za mu ci gaba daga kan hadisi na 488 insha Allah ta'ala kuma wannan darasi yana da bayani a kan sa'ar ijaba ta ranar juma'a akwai wani lokaci da Allah madaukaki yake karban addu'an bayi a ranar juma'a ibn hajar al ya kawo hadisai akan wannan lokaci don bayanin falalin rana ta juma ya ce wa an kuma an karbo hadisi daga shi wato abu huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakara yawmal ce? ya ambaci ranar juma'a faƙalar da ya ce fihi sa'atu a ranar juma'a akwai wata sa'a wato a yinin juma'a akwai wata sa'a layuwa fi ƙuha abdun muslimun babu wani bawa musulmi wanda zai dace da ita wa huwa qa'imun yusalli alhali yana tsaye yana sallah yas'alu Allah shay'an yana roƙon Allah wani abu illa ya iyyahu fa Allah ya bashi abin wato a yinin juma'a akwai wata sa'a ita wannan sa'a babu wani mutum musulmi wanda zai dace da ita matukar yana tsaye yana sallah ya roƙi Allah fara wa ta'ala wani abu zai shi. wannan sa'a kamar kyauta ce ta Allah madaukaki ga musulmai don haka duk wanda ya dace da ita yana roƙon Allah to Allah madaukaki zai biya mara bukata wa ashara bi yadihi yuqalliluha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da hannunsa yana nuna karancin lokacin yuqalliluha yana karanta yawan lokacin muttafaqun alaihi hadisin yana sahih al-bukhari kitab ad-da'awati babu du'a fi sa'ati allati fi yawm al-jum'ah hadisin 935 kuma yana sahihu muslim kitabul jumu'ati babun fi sa'ati allati fi yawm al-jumu'ah hadisin 852 al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin nan har ila a kitabut talaq babul isharati fi talaq wal umur akwai babin da al-imam al-bukhari ya ware a cikin littafin sa al-jami' sahih saboda yin magana game da ishara matsayin ishara a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ishara shine madadin magana a maimakon ka yi magana sai ka yi ishara da hannunka ka nuna wata alama yana magana a kan saki akwai kalmomi waɗanda in mutum ya furta su a wurinsa yana mutuwa sannan kuma akwai ishara ma da ake ba tare da an furta kalma ta baki ba a ƙarƙashin wannan babin. al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin har yanzu hadisin abu huraira inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da ita wannan sa'a ta ranar juma'a wacce idan mutum ya dace da ita yana sallah ya roki Allah wata sa Allah zai biya masa wa bayyana abu muslimin al-khaji anna allazi wa ma'ahu wa bishr bin mufaddal akwai riwaya ta wani malami da ake kiranta bishir bin mufabbal eh, an ta bin alkama lokacin da yake karantar da wannan hadisin kamar yadda muka ji wa ashara biyadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da hannunsa yaya isharar take abu ne sananne kowace al'umma tana da yadda take ishara da hannunta da hannuwa kowace al'umma misali idan abu kaɗan ne tana iya ishara da saman yatsa in kai haka ka ga mutum duk wanda ya gani zai ɗauka abu ne ƙarami to larabawa ma suna da nau'ukan ishara su al'imamul bukari da ya kawo hadisin nan an salamata bin alkama ya nuna wa mutane wato yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan lokaci wa ba'a an mulatahu ala batn al-musa wal qinsa ya saka babban yatsansa a tsakiyar yatsa ta tsakiya da kuma yatsa ta kusa da ƙarshe da ya rike hannunsa wato alama ce da take nuna lokacin ba ta da yawa a wancan zamani sukan yi haka da ishara cewa abu ne kadan ko kuma mutum ya dunkule hannunsa yana nuna cewa lokacin ba shi da yawa domin akwai riwayar da ta nuna wannan tana sahihu sunan nasa'i hadisi na yana cewa wa qala yi haka ga? annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka da hannunsa kunna sai muka ce yi ha yuzahiduha aw yuqalliluha lallai annabi sallallahu alaihi wasallam sallam yana karantar da mu lokacin bashi da yawa wato ita wannan sa'a ba ta da tsawo sa'a ce karama mu ci gaba Ya ce wa bi riwayatin li muslim a wata riwaya ta al-imam muslim yace wa hiya sa'atun khafifa ita wannan sa'a wato mara nauyi ce idan aka ce mara nauyi ana nufin sa'ar karama ce ba ta da sau akwai riwayar ta zo cikin kitabul awsat na al tabarani hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana game da ita wannan sa'a ta ranar juma'a kamar yadda aka samu hadisin Abu Hurairah a hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ibtagu sa'atan lati turja fil jumu'ati ku nemi ita wannan sa'a da ake fatan a dace da ijaba a ranar juma'a ku nemi ita wannan sa'a wacce ake fatan a dace da ijaba a ranar juma'a ma bayyana salatin asri ila baybubati shan. daga tsakanin sallar la'asar zuwa ɓoyen rana wannan riwayar ta Anas bin Malik wa hiya qadru hadha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita wannan sa'a tana kamar haka ya'ani ce qabbathu sai ya dunkule hannunsa wato kamar damkan hannunsa wato lokacin ba shi da yawa wannan riwayar ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 2583 الزين بن المنير yace al-isharatu li taqliliha wannan isharar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ya nuna lokacin bashi da yawa ya nuna cewa lokacin bashi da yawa huwan litarghib fiha saboda ya kwadaitar da mu wal hadd alaiha li yasarati waqtiha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kuma mu gane cewa lokacin nan bashi da yawa amma fa da zarar tufabbuliha akwai falala mai yawa akwai falala mai yawa wannan yana cikin fasul bari mujallar da biyu shafi na 416 hadisin nan kamar yadda yake mustafakun alai yana sunan azidawu kitabu salati babu ijaba ayyatu sa'atin hiya da kuma sunan tirmizi kitabul juma'a sunan nasa'i kitabul juma'a babu zikirin sa'a allati yustajabu fiha du'a haka nan musnadul imami ahmad da kuma almuwatsa na al-imam malik hadisi na gaba wa an abi burdata an karbo hadisin nan daga abu burda sunansa amiru yana daga cikin tabi'ai mashahurai yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka shahara yaron abu musa al'ashari ya fi shahara da alkuniyarsa ita ce abu burda na amiru an abihi ya karbo hadisin daga mahaifinsa shine abu musa al'ashari abu musa al'ashari sunansa abdullahi bin qaisin radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو موسى الأشعري يتي ناجم الله أن لا ينجيوه ita wannan sa'a ta ijaba hiya ba baina an yajlisa imam ila an tuqfa salatu ita wannan sa'a tana tsakanin lokacin da liman ya zauna akan mimbari wato farkon ba zuwa gama sallah ila an tuqba salatu zuwa lokacin da ake gama sallah hadisin ce rawahu muslim al muslim ya rawaito 853 hadisin yana sunan abi kitabu salatu babu ijaba ayyatu sa'atin hiya wato lafazin hadisin yanda ya zo abu burda yaron abu yaron annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce ƙalali abdullahi bin umar wata rana abdullahi bin umar ya tambaye ni abdullahi bin umar shi ma sahabi ne abu musa lashari sahabi ne to abdullahi bin umar yake tambayan yaron abu musa lashari a sami ita a ba ka yi hadisu an rasulillah abdullahi bin umar ya tambayi yaron abu musa lashari yake masa ka taba jin babanka ya ba da labari game da ya ba da labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam fi sha'ani sa'atul juma'a game da al'amarin sa'an nan ta ranar juma'a <clears throat> saboda abu musalar shari babban sahabi ne yana daga cikin wadanda suka fara musulunta abdullahi bin umar kuma yaro ne yana daga cikin matasan sahabai yana so ya sani ko abu musalar shari ya taɓa ba da labari game da ita wannan sa'a yana tambayan yaronsa kawai sai abu burda ya ce kuntu na'am sai na ce kwarai kuwa sami ituhu ya kuwa na ji babana yana cewa sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kuwa na ji manzon Allah yana cewa hiya ma bai da an yajlisa imam ila an tuqbal salatu ita wannan sa'a ta ijaba sa'ar da ake amsar addu'an bayi a ranar juma'a tana tsakanin lokacin da limai ya zauna a kan mimbari zuwa lokacin da aka gama sallah kaga ba a ce ga ainihin daidai gaban da ita wannan sa'a ake dacewa da ita ba amma dai lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tazarar da ake iya dacewa da ita wannan sallah lokacin da ake iya dacewa da ita daga lokacin da liman ya zauna akan mimbari zuwa lokacin da aka gama sallah to wannan hadisin kaga dai gashi a sahihu muslim amma duk da haka akwai gardama da aka samu wajen malaman hadisi shi yasa ibnu hajar yace wa rajjaha dara qutni al-imam dara qutni shi ya yarin jayar al-imam dara qutni malamin hadisi yarin jayar da cewa annahu min qawli abi burda wannan ba ainihin hadisin maganar annabi bace asali magana ce ta abu da shi kansa ba ainihin bayanin annabi sallallahu alaihi wa wasallam bane kuma in ka samu sharh sahih muslim juz'i na 18 shafi da 23 al-imam an-nawawi ya kawo bayani akai yace hazal hadith wannan hadisin ko da yake yana sahih muslim mimma tadarakahu dar qutni ala muslim yana daga cikin hadisan da al-imam dar qutni wato ya riske kuskure ga al'imamu muslim a kansu al'imamu zara kutuni yana ganin wannan hadisin al'imamu muslim ya yi kuskure har da ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa annabi ne ya ce lokacin ijaba yana tsakanin zama liman akan mimbari da kuma ƙari sallar juma'a al'imamu zara kutuni ya ce yana ganin kuskuren al'imamu muslim da ya jingina wannan hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce domin idan aka tattaro hanyoyin hadisin shine isnadi abu burda shine yaro abu musa lashari an ya karantar da mutane hadisin nan da yawa waɗanda ya karantar da su hadisin nan da yawa babu wani daga cikin almajiran nashi wanda ya jingina wannan maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, daga cikin su lam yusnihu ghayru makrama an abihi an abi burda in banda makrama daga cikin almajiransa babu wani wanda ya kingina hadisin ga baban abu burda bari har akai ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace wa rawahu jama'atun an abi burda min qawlihi amma sauran jama'a almajiran abu burda duk sun ruwaito wannan magana ne daga ainihin bayanin abu burda ba wai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana cewa minhum man balaga bihi abahu musa wa lam yarfa'hu na'am daga cikin almajiran akwai wanda ya jingina maganar ga baban nashi shine abu musa lashari amma dai akasarin suna dakatar da maganar ne ga ainihin abu burda kala sai shi al'imamu dara kutuni ya ce wa sawabu annahu min ƙauli abi burda maganar gaskiya ita ce wannan magana ce ta abu burda bayanin abu burda wato abu burda ne yake bayanin fahimtarsa wani lokaci ne na ijaba sai ce ai daga lokacin da liman ya zauna akan mimbari ne zuwa lokacin da ake gama sallah amma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba wannan hadisin amma shi al'imamu imamu muslim baya tantama a kan cewa wannan magana ta annabi ce to da a ce wannan magana ta tabbata to da ta yanke gardama da magana ta tabbata da ta yanke gardama da ba a samu sabani ba kaga da mun san ainihin lokacin ijaba na ranar juma'a da dai magana ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani jayayya tsakanin malaman hadisi to abin da ke nuna cewa akwai jayayya shine bayanin da ke tafi na gaba hadisi na gaba ya wa fi hadisi abdullahi bin salam ibn ya ce a hadisin abdullahi bin salam abdullahi bin salam shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ibn maja hadisinsa yana sunan ibn maja hadisi na 1139 abdullahi bin salam dama can malamin yahudu ne kafin ya musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an abi salamata bin abdurrahman bin auf an abdullahi bin salam bai kawo hadisin ba shi ibn hajar illa dai kawai ya ce akwai hadisin abdullahi bin salam yana sunan ibn majah yana ga iyakan abin da ya faɗa kenan ko wato hadisin abdullahi bin salam wanda ya ruwaito shi shi ma yaron sahabi ne abdurrahman bin auf shi ma yana cikin sahabban annabi waɗanda suka fara musulunta abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda aka yi wa albishir da samun aljanna mutane guda goma to yaronsa ana kiransa abu salama yaron abdurrahman bin auf shi ya ruwaito nan daga abdullahi bin salam kala قلت ورسول الله yaron abdurrahman bin auf yake ba da labarin abdullahi bin salam abdullahi bin salam ya ce akwai ranar da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune sai na yi magana akwai ranar da muke zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yi magana na ce inna lanajidu fi kitabillah mu wato asali da yake da ba yahude ne ya musulunta yace mu banu isra'ila mun taras a littafin Allah shine a taura kenan mun taras a cikin a taura tun da dama can malami ne ya karanta littafin a taura yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun taras da cewa fi yawmin jumu'ati sa'atun a ranar juma'a akwai wata sa'a la yuwafiquha abdun mu'minun yusalli babu wani bawan Allah mumini da zai dace da wannan lokaci yana sallah yas'alullaha fiha shay'an har ya roki Allah wani abu a cikin wannan sa'an illa qaba lahu hajatahu fa ce Allah ya biya mar bukatarsa wato mu banu isra'ila dama can tun kafin zuwanka ya rasulullah mun tarar da wannan bayani a cikin littafin at-taura a ranar juma'a akwai wata sa'a ita wannan sa'a ta ijaba ce wanda duk ya dace yana sallah ya roƙi Allah wani abu a cikin wannan sa'a to Allah zai biya mara bukata wannan yana nuna maka cewa labarin ita wannan sa'a ba wai ta fara ne daga annabi ba labarin ita wannan sa'a ya dade tun halittar duniya tun da Allah ya halicci duniya ya juma'a albarka yana daga cikin albarkan da Allah ya saka ma ita wannan rana ta juma'a ya saka mata wani lokaci na garaɓasa. abin da ya ake cewa gara basa domin ba halinka bane ke sa ka samu ijaba dacewa da lokacin ne yake sawa ka samu ijaba ka san akwai wanda halinsa ke sa idan ya roki Allah sai Allah ya biya masa to wannan gara basa ce kyauta ce Allah ya ma musulmai kadai shi yasa ake cewa la yuwafiquha abdun mu'minun don banda kafiri sai mumini kuma shi ma mumini kamar yadda Abdullah bin Salam ya faɗa ya zo cikin hadisan abu huraira shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisan abdullahi bin salam saboda suna da kama la yuwafiquha abdun mu'minun yusalli yas'alu Allah shay'an yas'alu Allah fiha shay'an illa qabalahu hajatahu abdullahi bin salam lokacin da ya faɗi maganar nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune fa a ashara ilayya rasulullah sai manzo Allah ya masa gyara ya masa ishara yace masa abu ba'du sa'atin ko dai yankin sa'a kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin abinda Abdullah bin Salam ya faɗa lalle a ranar juma'a akwai wata sa'a amma da yake kalmar sa'a tana da faɗi idan aka ce sa'a lokaci ne mai tsawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa gyara yace au ba'du sa'a ko dai yankin sa'a faƙultu sai na ce sadaka ka faɗi gaskiya ya rasulullah abu ba abu sa'a ko yankin sa'a ƙultu sai na ce to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ɗin gaskiya ne abinda muka karanta a littafin attaura ayyu sa'atin hiya wacce sa'a kenan ya rasulullah قال سيما الله يتي هي آخر ساعات Ita ce sa'ar ƙarshe ta sa'o'in yini kaga ya nuna cewa ba da daddare bane ake dacewa da ita wannan sa'a da rana ne wato da rana ne a yinin juma'a ake samun wannan sa'a ba a daren juma'a ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce hiya akhiru sa'atin nahari ita ce sa'ar karshe cikin sa'o'in yini kullu sai ce inna sa'at sa'at salati ashe ba sa'ar sallah bace kenan ya rasulullah yana dai kokari ta tambayarsa ko zai gane lokacin shi ma ya fada cikin masu addu'a ba dai sa ba dai ana sallah bane ko ya rasulullah qala sai manzo Allah yake bala haka idan yake bala yana nufin ana sallah ba amma sabanin abin da shi yake tunani annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abdal mu'mina shi bawa mu'mini idan sallah idan ya gama sallah sun majalasa sai ya zauna a gurin la ya hadisuhu illa salatu ba abin da ya tsare shi a zaune a gurin face jiran a yi wata sallah kuma misali ka yi magariba sai ka zauna ba abin da ya zaunar da kai illa jiran a yi isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa fa huwa fi salati to ai yana kamar cikin sallah don haka idan mutum ya gama sallah ya zauna jiran wata sallah ana rubuta mar ladan mutumin da yake ta yin sallah saboda haka ko da a ce ba sallah mutum yake ba ai zaman jiran sallah ita ma sallah hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisin 934 da kuma sahihu tarbiyyar hadisin 702 ibn hajar bai kawo hadisin ba amma hadisin yadda ya zo da to kaga akwai bambanci tsakanin hadisin nan da hadisin abu huraira wanda ya fara kawo ba hakanan eh, hadisin abu burda abu burda yana tabbatar daga lokacin da sa'ar ijaba take daga farkon zaman liman awwal eh, ma bayna an yanzu, al-imam ila an tukufa as lokacin da liman ya zauna kan mimbari. har dai zuwa ƙarshen sallah sallar juma'a amma hadisin abdullahi bin salam fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sa'ar ijaba tana ƙarshen yinin juma'a ita ce sa'ar ƙarshe na yinin juma'a to muhimmin abu shine ya kawai idan rana ta tashi faduwa sai in tashi yin addu'a wannan shine abin da yasa Abdullahi ibn Salam yake tambaya ashe ba sa'ar sallah ba sallah ake ba inna halaysa sa'ata salati ba lokacin sallah bane sai manzo Allah ya ce bala lokacin sallah kaga yana nuna cewa idan mutum ya gama a hadisin abdullahi bin salam wanda ke dacewa da sa'ar ijaba ta ranar juma'a shine wanda a bayan sallar la'asar bai bar masallaci ba zuwa sallar maghrib to idan yayi ta yayi ta addu'a zai dace da wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga da a ce ba babu ah, ba la'akari da zama jiran sallah din da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wannan bayanin a ƙarshen maganar sa na mu ci gaba ce wa jabir akwai kuma riwaya ta jabir bin abdullahi al-ansari inda abi dawud riwayar jabir tana sunan abi dawud tana kitabu salati babu ijaba ayyuka sa'atin hiya hadisi na 1048 yace wannan sa'i da kuma sunan nasa'i kitabul jumu'atu babul waqti waqtul jumu'a hadisi na 388 nan ma ibn hajar bai kawo hadisin ba illa dai kawai ya ce akwai hadisin jabir yana sunan abi dawud kamar yadda ya ce akwai hadisin abdullahi bin salam yana sunan ibn majah yaya hadisin jabir yake yanda hadisin ya zo shi ne an jabir bin Abdullahi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala jabir ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce. يوم الجمعة سنتا عشرة ranar juma'a sa'o'i goma sha biyu yuridu sa'ata la yujadu muslimun ba za a samu wani musulmi ba yas'alu Allah azza wa jalla shay'an wanda yake roƙon Allah magwayi mai ɗaukaka, illa atahu Allah azza wa jalla fa Allah ya bashi illa atahu Allah eh, face Allah ya bashi abin da ya roƙo la jadu muslimun wannan shi yake sassauta al'amari ba kamar wancan hadisi na Abdullah bin Salam ba la yuwafiquha abdun mu'minun domin idan aka ce mumini su ta ƙara ta musulmi sai aka ce musulmi don haka kowane musulmi idan har ya roƙi Allah ya roki Allah mugwaye da daukaka shay'an illa atahu Allah azza wa jalla Allah zai shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faltamisuha ku nemi wannan sa'an akhira sa'atin ba'da al-asr a sa'ar karshe a bayan sallar la'asar kaga hadisin Jabir ya dace da hadisin abdullahi bin Salam hadisin Jabir ya dace da hadisin abdullahi bin Salam cewa yaushe ne wannan sa'a take shine karshen sa'o'i wato ita ce sa'a ta ƙarshe a ranar juma'a ya dace da hadisin anas bin malik mun karanta hadisin anas bin malik shi ma yana silsilatu sahiha ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2583 cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibtagu sa'ata allati turja fil jum'ati ku nemi ita wannan sa'an wacce ake fatan dacewa da ijaba a ranar juma'a ma bai na salatul asr ila gairubati shamsi daga sallar la'asar zuwa buyan rana hadisin anas ga hadisin abdullahi bin salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya akhiru sa'atin nahari ita ce sa'ar karshe daga cikin sa'o'in yini ya kawo hadisin jabir bin Abdullahi. annabi sallallahu alaihi wasallam yace faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr ku nemi wannan lokaci a sa'ar karshe ta bayan la'asar sa'ar karshe ta bayan la'asar daga ita sai magriba kaga duk yana nuna cewa dai karshen yinin juma'a ne wannan lafazi haka yazo cikin sunan nasa'i kuma hadisin jabir ibn hajar ya in ya ce hadisin isnadin sa yana da kyau fathul bari mujalla na biyu shafi na 420 hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na dubu da 389 da kuma sahihu tarjib hadisin 703 to kalal hafi sai ibn hajar ya ci gaba da cewa ah, bulugul maram yace annaha ma bai salati salatin asr ila ghurubi shams wato abin da yake nufi hadisin Abdullahi bin salam inda ibn majah hadisin jabir inda abi dawo suna nuna cewa ita wannan sa'a tana tsakanin sallar la'asar ila gurubi shamsi zuwa wuyan rana amma wannan lafazin da ibn hajar ya kawo ba lafazin hadisin bane wato yayi bayani ne kawai at-ta'biru bil ma'ana yayi bayani ne ta ma'anan hadisai biyu din nan hadisin Abdullahi bin Salam da kuma hadisin jabir bin abdullah al-ansari Allah ya kara musu yarda min al-hadith wannan lafazin baya cikin hadisin gaba daya wato wannan bayanin ibnu hajar hadisin abdullah bin da hadisin jabir bin abdullah suna tabbatar da cewa sa'ar ijaba annaha ma baina salati al-asr ila ghurubi shamsi tana tsakanin sallar la'asar da kuma ɓuyar rana sai yake wa ƙadir tulifa fiha an yi saɓani game da ita wannan sa'a din an samu sabanin fahimta game da ita wannan sa'a din tun daga tsakanin sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in don haka yasa ya ce ala aksara min arba'i na kaulan fiye da fahimta arba'in an samu fiye da fahimta arba'in tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'i wani lokaci ne an samu fahimta daban-daban wato yana daga hikimar Allah tabaraka wata'ala tun daga raba sace kai bai kamata ka same ta kuma da sauki ba ko sai ka nema ya kamata ka nema to za ka sai aka boye ta don haka sai ilimin ya rikitar ilimin ya ya rikicewa malamai ya zama hatta sahabbai an samu sabani babu ittifaki ga wannan lokaci lokacin, eh, eh, ga ainihin inda lokacin yake yace amlaitu ha fi sharh al-bukhari ibn eh, ibn hajar yace na na wato nayi bayanin su ainihin a sharhin sahih al-bukhari sharhin sahih al-bukhari shine fathul bari babu shakka ibn hajar ya kirga waɗannan fahimta din a cikin fathul bari cewarsa na kirga na yi bayanin su wato ya yi shiftan su a cikin fathul bari yana kitabul juma'a in ka samu fathul bari kitabul juma'a babu sa'atin latifi yawmin juma'a mujallar na biyu shafi na 416 ibn hajar ya kirga fahimta 42 shi yasa yace aksara min 40 qawlan fiye da fahimta 40 ce na farko a fathul bari kenan inna harufi a fahimta ta farko ita ce wannan lokacin ma babu ita a yanzu an riga an ɗauke ta akwai wannan fahimta an riga an ɗauke wannan sa'a din don haka babu sa'an a yanzu an riga an ɗauke wannan sa'a wato wannan gara basan an ɗauke ta akwai wannan fahimta hakahu ibn abdulbari an ƙaumin wa zayyafa ibn abdulbari ya ba da labarin wannan fahimta wa qala iyab raddahu salaf ala qailihi amma galibin magabata sun yi martani game da wannan fahimta din sun yi watsi da ita wannan fahimtar an yi watsi da ita domin bata dace da ainihin hujjoji da aka samu ba don haka babu shakka akwai sa'ar ijaba har yanzu ba wai an dauke ta bane yayi bayani cewa warawa Abdurrazzaq ibn Jurayj an Abdullah ibn Abbas eh, bin Abd mawla Muawiya qala qultu li Abi Hurairah akwai mutumin da ake kiransa abdullahi bin Abdullahi yake ba da labarin ya tambayi abu huraira Allah ya kara masa yarda innahum za'amu anna sa'ata allati fi yawm jumati yustajabu fiha ad-du'a rufi'at abu huraira kai sahabi ne to ga wasu mutane suna korafin cewa ita wannan sa'a ta ijaba da muke samun labari game da ita sa'ar ijaba ta ranar juma'a din nan akwai masu korafin cewa an ɗauke wannan sa'an yanzu babu ita yana tambayar abu huraira abu huraira ko sahabi ne faƙalu sai abu huraira ya ce ka zaba man ƙala zalika wanda ya faɗi wannan ya yi ƙarya abin da ya sa kai tsaye ce ƙarya saboda ƙare ta hadisin manzon Allah ne kullu sai na ce mar ya fi kulli juma'a kenan akwai sa'an a kowace ranar juma'a ko ko juma'a guda ɗaya ce a shekara kala sai ce na amfare kuwa kowace ranar juma'a akwai wannan sa'a ta ijaba idan mutum ya dace da ita Allah zai biya mar bukata ibnu hajar ya ce isnaduhu qawi kuma isnadin wannan labari wanda yake dauke da bayanin abu huraira isnadin yana da karfi wato yana gaskanta labari yana tabbatar da cewa labarin gaskiya ne kaga wannan ya nuna cewa tun zamanin sahabbai an samu waɗanda ke korafi ba a dai ce sahabi ba ne ba amma dai an samu wasu mutane da ke korafin cewa ita wannan sa'a ta ijaba din babu ita saboda haka sai a ce an samu wata fahimta guda kenan cikin salaf an samu fahimta guda cikin salaf cewa sa'ar ijaba an ɗauke ta to amma na take ibn hajar a cikin fathul bari sai ya kawo martanin abu huraira abu huraira ya ce duk wanda ya faɗo nan magana ya yi ƙarya ya ce to fahimta ta biyu na ha maujuda lallai akwai sa'ar ijaba din ba shakka amma matsalar ita ce lakin fi jum'atin wahida min kulli sana akwai masu fahimta cewa ita wannan sa'a ta ijaba a juma'a ɗaya ne a shekara juma'a ɗaya kawai a cikin shekara ake samun sa'atun ijaba to masu fahimtar haka suna danganta maganar ga ta'abul ahbar li abi huraira farada alaihi faraja ilai ana cewa ka'abul ahbar ya samu bayanin abu huraira wanda a dalilin haka shi ma ya bar wannan fahimta tashi wannan yana cikin muwatsa na al'imamu malik da littafan ashabu sunan gaba da sun kawo labari wato an taba samun fahimtar cewa sa'ar ijaba tana juma'a ɗaya ne ba kowace juma'a ba juma'a guda ce a cikin juma'o'i na shekara fahimta ta uku ha makhfiyatun fi jami'il yawmi kama ukhfiyat lailatul qadri fil ashr akwai masu fahimta cewa ita wannan sa'a ta ijaba din an koye ta ba shakka tana wannan yinin amma ba dan adam da yake iya gane ta babu wanda ya san tana nan a ranar juma'a amma babu wanda ya ta kamar yadda aka boye lailatul qadri an dai fada lailatul qadri yana cikin kwanaki goma na karshen ramadan amma wace rana cikin kwanaki goma babu tabbas to haka ma sa'atul ijaba ta ranar juma'a an ɓoye ta akwai sa'ar ijaba a yinin juma'a amma babu wanda zai iya gane wani lokaci uh, labarin yana cikin sahihu ibn khuzaima da uh, al-mustadrakul imam hakim an abi salama <clears throat> yace sa'altu aba sa'idin an sa'atul juma'a na tambayi abu sa'idin kudari game da sa'ar ijaba ta ranar juma'a din nan faqala sai abu sa'id al ya ce, sa'altu an-nabiyya ni ma na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ana ha game da ita fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, qad ulimtuha da can an sanar da ni inji abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ce, da can na sani an sanar da ni thumma unsituha daga baya sai Allah ya mantar da ni wato sai aka mantar da ni wato sai aka mantar da ni kama unsitu lailatul qadri kamar yadda aka mantar da ni lailatul qadri domin da can annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya sanar da shi lailatul qadri amma daga baya sai aka mantar da shi to haka ma sa'ar ijaba ta ranar juma'a da can an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya aka mantar da shi wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri kuma hadisin yana da kyau don an samu malamai da suka inganta shi kamar Ibn Khuzaimah Imam al-Hakim saboda haka ake da fahimta aka samu fahimta ta uku waɗanda ke ganin cewa akwai sa'ar ijaba a ranar juma'a amma babu mai iya gane wani lokaci ne saboda wannan hadisin saboda tambayar da Abu Sa'id al-Khudri yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin amsar da ya bashi akwai hadisin da ya zo cikin al-Musannaf na al-Hafiz Abdul Razzaq qala wa ruwina an ibn Umar annahu qala Abdullah ibn Umar yana cewa idan kana son ka dace da wannan ranar to sai ka rika sai ka rika wato kiyaye kowane lokaci na yinin juma'a an samu wannan fahimta daga abdullahi bin umar babu shakka in dai za ka nemi wannan bukata yana cewa in talaba hajatahu fi in talaba fi yawmin la yasir ai ma'anahu annahu yanbaghi al-mudawamatu ala ad-du'a yawm al-jum'ati kullahu wato idan kana son ka dace da wannan sa'a ta ijaba sai ka rika addu'a tsawon yinin juma'a gaba gaba dayanta inji abdullahi bin umar li yamurra bil waqti alladhi yustajabu fihi du'a saboda idan kai ta addu'a tsawon yinin juma'a zaka wuce ainihin sa'ar ijaba sai ibn hajar ya ce wallazi qalahu ibn umar yasluhu liman yaqwa ala zalik bayanin abdullahi bin umar yana da kyau inji ibn hajar yace amma fa ga mai kuzari bayanin abdullahi bin umar yana da kyau amma gawa ga mai kuzari bayanin yana da kyau ba shakka saboda ai sa'ar ijaba annabi ya gaya mana a yinin juma'a ne to idan ku har za ka iya dagewa ka yi ta addu'a tsawon yinin juma'an gaba ɗayansa abdullahi bin umar ya ce garanti ka dace da wannan sa'a saboda ai sa'a tana da ranar juma'a amma a goyi take kaga sai ya dace da abinda ibn hajar yake faɗa cewa masu fahimtar sa'ar ijaba da an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya aka mantar da annabi kamar yadda ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abdullah bin Umar kamar yana tare da wannan fahimta wa illa falladhi qalahu ka'abun sahlun ala kulli ahad wa qabiyatu zalika annahuma kana yarayani annaha ghayru muayyad. na ka sai ibn hajar yake cewa kaga da ka'abul ahbab da abdullahi bin umar waɗanda eh, abdullahi bin umar kaga sahabi ne ka'abul ahbar da abdullahi bin umar su suna da fahimtar cewa wannan lokaci ba a ayyana shi ba wa huwa qadiyatu kalami jam'in min al-ulama ibnu hajar yake kuma an samu malamai da suke tare da wannan fahimta a bayan su a bayan abdullahi bin umar yace kaman eh, al-imam rafi'i kamar ibn Kudama mai littafin al-mughni wa ghayruhuma haythu qalu ibn kudama yace yustahabbu an yuksira min ad-du'a yawm al-jum'ati mustahabi ne mutum ya yawaita addu'a a ranar juma'a raja'a an yusadifa sa'at al-ijaba saboda fatan mutum ya dace da ainihin sa'a ta ijaba sai ta addu'a a ranar juma'a idan dai kana fatan ka samu wannan dacewa akwai manyan malamai magabata wanda ya bada misalin su kamar al-Imam Rafi'i shine da littafin al-Muhazzab sannan akwai um, mai littafin al-Mughni kamar Ibn Qudama duk manyan malamai ne wanda ke ganin lallai haka din ne idan dai kana da kana son ka dace da wannan sa'a to sai dai ka ɗauki tsawon yinin juma'a kana roƙon Allah wa min hujjati hadha alqawli tashbihuha bi lailatul qadr ah, yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sa'ar ijaba da lailatul qadr idan kuwa ya zama an kamanta sa'ar ijaba da lailatul qadr da kuma al-ismul a'zam fil asma'il husna sunan Allah mafi girma shi ma an boye lailatul qadr an boye annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sa'ar ijaba da lailatul qadr to sai ya zama kamar wata gara basa ce da Allah ya bamu amma kuma ya koye don haka dole mu tashi mu tsaya da ibada kafin mu dace da wannan sa'a kamar yanda in kana so ka dace da lailatul qadri dole ka tsaya da ibada yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dagewa da ibada a kwanaki goma na ƙarshen ramadan to haka in kana son dacewa da sa'atul ijaba sai kayi wannan dagewan والحكمة في هذا حص العبادة على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة hikimar hakan shine ya sa mutane su dage bautan Allah ai da aka ce akwai sa'ar ijaba kasa akwai wanda shi ba zai bauta ma Allah ba sai don ya dace da wannan ijaba akwai sa'ar da in ka dace kana rokon Allah a ranar juma'a Allah zai biya ma bukata to da jin haka zaka dage da ibada sai ka dage da ibada to hikimar kenan idan aka ce akwai wani dare da ake kiransa lailatul qadr wanda ya dace da shi yana samun falala kamar na ibadar wata dubu to idan mutum ya ji wannan garabasa kaga zai dage da ibada don ya dace da wannan falala to saboda haka tunda an kamanta ta da lailatul qadr yana nuna cewa ba a san ta bace kaga wannan fahimtar babu shakka tana da ƙarfi fahimta tana da ƙarfi amma ba za ka yarda da wannan fahimta ba sai ka yi watsi da duk wani hadisin da ya ayyana lokaci saboda ai sun dogara ne da hadisin abu sa'idin al cewa cewa yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce qad ulimtuha thumma unsituha kama unsitu lailatul qadr da an sanar da ni amma daga baya an mantar da ni saboda haka yanzu idan ka karanta musu waɗannan hadisan da muke magana ai tsakanin la'asar ne da faduwar rana sai ce ga hadisin Abu Sa'id al manzo Allah yace da an sanar da shi daga baya an mantar da shi kaga kenan zaka bar aiki da wannan hadisin me zai sa ka dace da wannan sa'an sai dai ka dage da roƙon Allah tsawon rinin juma'a wannan fahimta ta uku kenan fahimta ta hudu ibn hajar yace innaha tantaqil fi yawmil jum'ati wannan sa'ar ba ta tsayawa a rana guda kaura take yi tana kaura tana yiwa a samu wannan juma'a amma babu ita wata juma'a kuma a same ta akwai masu wannan fahimta wala tanzamu sa'atu sa'atan muayyana la zahira wala makhfiya yana daga cikin bayanin al-Imam al-Ghazali a littafin sa Ihya Ulumuddin har ma al-Imam al-Ghazali shi yana karfafa wannan fahimta al-Imam al-Ghazali yana karfafa wannan fahimta cewa sa'ar ijaba tana kaura daga juma'a zuwa juma'a saboda haka ba lalle bane ma dan kawo ne wannan juma'a mai zuwa kana roƙon Allah ka dace da ita saboda haka tana nan tana kaura don haka in kana son dacewa sai ka wuni duk juma'a da ibada ke kowace juma'a ka wuni kana roƙon Allah subhanahu wataala na biyar fahimtar ita ce idza azzana al-mu'azzin li salati al-gadati lokacin da ladan yayi kiran sallah sallar asubahi ta ranar juma'a to wannan lokaci shine sa'atul ijaba na yinin juma'a akwai eh, ibn hajar yace zakarahu shaykhuna al-hasib abul fi sharhi eh, fi akwai malamin ibn hajar da ake kiransa ibn al eh, wanda ya sharhin sahihul bukhari ya kawo wannan bayani wa nasabahu li takhriji ibn abi shayba an aisha suna danganta wannan fahimta ga aisha Allah ya kara masa yarda suna danganta wannan fahimtar ga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ibn hajar ya ce kaga an samu fahimta daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar aisha matar manzon Allah tana da wannan fahimta lokacin da ladan yayin kiran sallah li salatil gadati sallar asbahi sallar asuba ranar juma'a da ya gama kiran sallah to sa'atul ijaba ke ya karfafa wannan ibn hajar a cikin fathul bari ce wa a rawahu ruyani fi musnadihi anha fa atlaqa salata wa lam ha akwai riwaya da aka samu daga ita Aisha wanda take wato cewa ba ta ayyana ainihin sallan ba wato ba sallar asubahi kadai ba ta dai ce bayan an gama kiran sallah yace fahimta ta shida min tulu'il fajr ila tulu'ish shamsi daga lokacin da al-fajr ya bullo a ranar juma'a zuwa lokacin da rana take bullowa idan al ya bullo ka zauna kai ta addu'a zuwa lokacin da rana za ta bullo to zaka dace da wannan sa'a ta ijaba akwai fahimtar daga Abu Huraira wa Hakabu al-Qadi eh, Abu Tayyib al-Tabari wa Abu Nasr ibn Sabbaz wa Iyad wal-Qurtubi wa ghayruhum manyan malami kamar al-imam al-qurtubi al-qadi iyab da sauransu sun ba da labarin wannan fahimta ɗin sannan na bakwai mislu yana kama da wannan fahimtar har yanzu wa zada wa min al-asr ila al-ghurubi daga lokacin da al-fajr ya bullo zuwa lokacin da rana ta bullo wannan shine fahimta ta shida to na bakwai daga lokacin da al-fajr ya bullo zuwa lokacin da rana ta bullo da kuma daga sallar la'asar zuwa ɓuyar rana shi ma an samu wannan riwaya ta abu huraira eh, don haka yasa fahimtar da aka samu daga abu huraira tana da eh, eh, akwai fahimta daban-daban wato akwai sabani akai kamar yadda ibn hajar ya faɗa yake wa qad ikhtulifa alaiki akwai sabani da aka samu game da ainihin fahimtar abu huraira game da sa'atul ijaba ta ranar juma'a kaga an samu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 fahimta ta takwas har yanzu zai fahimtar abu hurairu ce Allah ya kara masa yarda misluhu wa zada wa ma bayyana an yanzu lal imamu min al minbari ila an yukabbir yace lokacin da liman ya sauko daga kan mimbari. zuwa lokacin da zai kabbara zai fara sallar juma'a rawahu humayd bin zanjawai an abdullah bin bamra an abi qala abu huraira ya ce don haka idan kana so ka dace da sa'atul ijaba ya ce iltamisu sa'atan lati yujabu fiha du'a'u yawmal jumu'ati fi hadhihi al-awqati salasa idan kuna so ku dace da wannan sa'a ta ijaba a yinin juma'a sai ku nemi sa'ar ijaba din a waɗannan lokuta guda uku kaga ya faɗi lokaci guda uku na ɗaya daga tsakanin kullan alfijir zuwa fitar rana na biyu bayan la'asar zuwa ɓuyar rana na uku lokacin da limai sauko daga mimbari a ranar juma'a kafin ya yi kabbaran harama kaga fahimta uku kenan abu huraira ya fada na tara inda ha wani sa'atin ba'da tulu'i shamsi akwai fahimta cewa sa'ar farko wato da zaren rana ta bullo a yinin juma'a da zaren rana ta bullo a yinin juma'a wannan sa'a ta farko din ita ce da ijaba na goma inda tsoro shamsi lokacin da ranar take bullowa wanda yana cikin ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali wa an husayn bin munir fi sharhi bi qawlihi hiya ma baina an tartafi ash-shamsu shibran ila zira'in idan rana ta gama kullowa dan ba a sallah ai kafin rana ta kullo amma idan rana ta gama kullowa tana gama kullowa daidai kamu guda to tsakanin kamu guda zuwa ga zira'i guda to daidai sa'atul ijaba ke wannan kuma fahimtar abu zarar gifari kenan shi ma sahabi ne ya ce na goma sha daya inda hafi akhir sa'ati salisa minan nahar idan kana so ka dace da wannan to dole sai ka kasa sa'o'in ne kamar kashi uku ƙarshen kashi na biyu wanda yana cikin bayanin ibn kudama wa huwa fi musnad al-imam ahmad ana bi hurayra yawm al-jum'ati fihi tubi'at sinatu adam wa hiya fi akhir salati sa'atin minhu sa'atun man da Allah fiha tujiba hadisin yana da rauni amma dai hadisin yana tabbatar da cewa a ƙarshen yini ƙarshen yini duk da cewa bai kai ga bai kai kamar yadda hadisai da muka karanta suke nunawa daidai lokacin da rana za ta faɗi ba na goma sha biyu zawali ila an yasira billu zira'in daga lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama zuwa lokacin da inuwa take kaiwa rabi na zira'i rabin zira'i wato lokacin da rana ta matsa daga tsakiyar sama farkon azhar kenan wannan shine daidai lokacin ijaba hul muhibbu tabari na goma sha uku misluhu yake kamar haka lakin qala an yasira zillu zira'an hu iyazun wal qurtubi wa nawawi wato ya kasance eh, rana ta bar tsakiyar sama sannan inuwa ta kai tsawon zira'i wancan fahimta aka ce rabin zira'i wannan kuma aka ce ta kai tsawon zira'i guda al-imam ya ba da labari da al nawawi na goma sha hudu ba da zawa shamsi bayan rana ta bar tsakiyar sama bi shibirin ila zira'in kada ya kai zira'i kenan ya zama shibrin ne kamu guda rawahu ibn al-munzir wa ibn abdul barri bi isnadin qawi ila al-harith yazid al an abdurrahman ibn hujaira an abi zarrin wannan ma fahimta ta abu zarrin gifari ne har yanzu ana cewa matarsa ta yi mar tambaya matarsa ta yi masa tambaya an namra a taho sa'alatu an ha faƙala zarika abu zarrin gifari sai ce ai lokacin ijaba shi ne lokacin da rana ta bar tsakiyar sama wato lokacin da rana ta kai lokacin azahar ke da zama zawal shamsu bi shibrin ila zira'i kada dai ya wuce zira'i guda inuwa kada wuce zira'i guda idan kayi addu'a daidai tsakanin wannan lokaci Allah zai amsa na goma sha biyar idza zalati shamsu sai rana ta bar tsakiyar sama hakahu ibn al-munzir ana bil aliya mutlaqan in dai rana ta bar tsakiyar sama to kawai sa'atul ijaba ba tare da an kayyade da nisu zira'in ko kuma zira'u ba an samu makamancin wannan riwaya ga sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda wa ka'anna ma akhazahum fi zalika annaha waqtu ijtima'il mala'ika wa ibtida'u dukhuli waqti al-jum'a ne yasa Abu Dharr al-Ghifari yace sa'ar ijaba daga lokacin da rana ta bar tsakiyar sama ne da sayyidina ali bin abi talib ai saboda la'akari ne da lokacin da mala'iku lokacin da mala'iku suke haduwa don za a fara sallar juma'a lokacin mala'iku ke haduwa to idan ya zama za a yi sallar bayan zawali shine a lokacin azahar azhar ke bayan zawali kaga kenan mala'iku sun hadu da kodi wakti juma'a to shi yasa suka ce ai lokacin da mala'ikun nan suka hadu lokacin ne da in ka roki Allah mala'iku suna amsa ma kuma Allah zai biya ma bukata na goma sha shida idan azanar mu'azin muazzin juma'a sai ladan yi kiran sallah a ranar juma'a an ce aisha tana da wannan fahimta ɗin, kamar yadda muka ce tana cewa idan aka yi kiran sallan asuba akwai wannan fahimta ta aisha sada akwai riwaya ta biyu da aka samu akwai riwaya ta biyu da aka samu daga wurin ta cewa ba sallar asuba kawai ba in dai ladan ya gama kiran sallar lokacin sa'ar ijaba ne to shine yasa ya kawo wannan fahimta ta 15 eh, eh, ta 16 idza azzana al-mu'azzin li salati al wanda yana daga riwayar ibnu munzir an aisha qalat yawm al-jum'ati mislu yawm arafa tace ranar jumu'a tana kama da ranar arfa tuftahu fihi abwabu samai ana buɗe kofofin sama wa fihi sa'atu la yasalu Allah fiha fiha al-abdu shay'an illa akwai wata sa'a a wannan yini na juma'a babu wani bawa da zai roki Allah wani abu a cikin wannan sa'a face Allah ya bashi sai aka tambaye ta ayyatu sa'atin wace sa'a kenan qalat sai ta ce idza azzana al-mu'azzin li salati al idan ladan ya kira sallar jumu'a idan ladan ya kira sallar jumu'a kaga ya nuna cewa kiran da liman ke hawa minbari take nufi kiran da liman ke hawa minbari wato idan liman ya hawa minbari ladan ya kira sallah wannan kiran take nufi na goma sha bakwai min zawali ila an yadkhula ar-rajulu fi salati daga lokacin da rana ta bar tsakiyar sama zuwa lokacin da liman zai fara sallah ba wai an ce daga lokacin da ladan ya yi kiran sallah bala daga lokacin da rana ta bar tsakiyar sama ko da ladan bai kira sallah ba lokacin ijaba ne har zuwa lokacin da liman ya shiga sallah yana daga bayanin ibn munzir kamar yadda ibn hajar ya na goma sha takwas min zawali ila khurujil imam daga zawal zuwa lokacin da liman ya fito ba ya shigo sallah ba wanda yana daga fahimtar alqazi abu tayyibi at-tabari na goma sha tara min zawali ila gurubi shamsi daga lokacin da rana ta bar tsakiyar sama zuwa lokacin da rana za ta buya yana daga fahimtar abul abbas ahmad bin ali ibn eh, kashasibi na kalahu an shekuna sirajuddin ibn al yana da sharhin sahihul bukhari na ibn al kamar yadda ibn hajar ya faɗa na ishirin ma baina khurujil imam ila an tuqama salatu daga lokacin da liman ya fito zuwa lokacin da za a yi ikama lokacin da za a tsaye da sallah wannan yana fahimtar al-hassan al-basri wannan daga tabi'ai kenan na 21 inda khurujul imam lokacin da liman yake fitowa inda khuruji wannan ma fahimtar al-hassan al-basri ne na 22 ma baina khurujul imam ila an tanqadi as-salat daga lokacin da liman ya fito zuwa lokacin da ake gama sallar juma'a daga lokacin da liman ya fito zuwa lokacin da ake gama sallar juma'a to shine hadisin da muka fara karantawa hadisin abu burda na hadisi eh, hadisi na biyu da muka karanta hadisin abu burda na 23 ma baina an yahrumal bai'u ila an yahilla daga lokacin da Allah ya haramta ciniki yaushe ne Allah ya haramta ciniki idza nudiya li salati min yawm al idan aka yi kiran sallah daga wannan lokaci Allah madaukaki ce fa'u ila zikrillahi wa zarul bai'a kaga kenan lokacin da ake barin ciniki shine lokacin da ladan yake kiran sallah to idan har aka kira sallah to haramun ne ayi ciniki sai lokacin da aka halatta cinikayya din fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi Allah kuke ce idan an gaba sallah kaga ya zuna idan liman yayi sallama kenan wato yana nuna daga kiran sallah wato wanda ke da wannan fahimta yana la'akari ne da wannan aya ta suratul juma'a daga kiran sallah zuwa gama sallah nan da ake samun sa'atul ijaba yana sharhu sunna na al-imam al-bagawi eh, al-imam al-bagawi na 25 ma baina an yajlis al-imam ala al-minbar ila an tuqba salah lokacin da liman ya zauna kan minbari har dai a gama sallah wannan yana sahihu muslim shine hadisin da muka karanta da kuma sunan abi dawud hadisin abu burda bin abi musa al-ash'ari na 26 inda ta'zin wa inda tazkir al-imam wa inda al-iqama wato lokacin yana da tsawo lokacin da ake kiran sallah lokacin da liman yake wa'azi lokacin da ake iqama duk na sallar juma'a wannan yana daga fahimtar auku bin malikin al-ashja'i wanda shi ma sahabi ne na 27 misluhu yana kamar wannan ibnu hajar yace lakin qala idza uzina idan aka yi kira sallah wa idza ruqiya al-minbaru idan aka hau minbari wa idza uqimati salatu idan aka yi iqamar sallah idan aka yi kiran sallah idan aka hau minbari idan aka yi iqamar sallah fahimtar abu umama tabahir shi ma sahabi ne na 28 min hina yaftatihu al-imam al-khutbah hatta yaqra lokacin da liman ya fara huduba zuwa karewa ibn abdulbar ya ruwaito daga abdullahi bin umar marfu'an amma isnadin yana da rauni saboda mun riga mun yi magana akan fahimtar abdullahi bin umar a baya abdullahi bin umar yana cewa babu lokaci ayyananne ka fahimtar sa in kana so ka dace da wannan lokaci kai ta addu'a kawai tsawon yin juma'a na 20 da na 29 idza balaga al-khatib al-minbara lokacin da liman ya iso ga minbari wa akhadha fil khutba ya kama khutba yana daga fahimtar al-imam wanda ya sa cikin kitabul kitabu eh, ihya ulumuddin na 30 inda julusi bainal khutbatayn lokacin da liman ya zauna tsakanin hutuba biyu to daga nan aka samu waɗanda ke ganin eh, za ka daga hannu ka yi addu'a bai da asali domin wannan fahimtar gaba daya ba ta da asali daga sahabbai illa da ibn hajar yace zaka hakahu eh, tsibi an ba'd shurahil masabi wasu malamai da suke sharhin mishkatul masabi su ne waɗanda suka ambaci wannan amma fahimta ce fahimta ce wanda babu wata hujja da take karfafa mata ah, na 31 ha inda nuzulul imami nan minbar <clears throat> lokacin da limai ya sauko daga minbari wannan shine fahimtar Abu Burda <clears throat> shine Abu ah, yaron Abu Musa na talatin na 32 hina tuqamu salatu hatta yaquma al-imamu fi maqamihi lokacin da ake iqamar sallah har sai liman ya tsaya wurin da zai kabbara an ba da labarin cewa fahimtar maimuna binta sa'adin ko da yake riwaya tana da rauni inji ibn hajar na 33 min iqamati safi ila tamamis salati lokacin da ake tsaye da sahu ne a sallar juma'a zuwa lokacin da ake gama sallah wannan akwai hadisin al-imamu tirmidhi ibn majah amma kuma hadisin malamai duk ah, sun raunana shi malamai sun raunana hadisin inji ibn hajar Yace ce wa rawahu fi fi shu'abi min hadha al-wajh bi lafz ma bayna an yanzila al-imam min al-minbar ila an tanqadi as-salatu lokacin da limai ya sauko daga minbari zuwa lokacin da ake gama sallah yana al-musannaf da ibnu abi shayba an abi burda bin abi musa al-ash'ari yana cewa wa isnaduhu qawi abdullahi bin umar an ba da labarin ya nuna wannan fahimta tana da kyau wannan fahimtar tana da kyau daga lokacin da aka kai da iqama sallah zuwa lokacin da ake gama sallah saboda ai cikin sallah ne dan kai addu'a cikin sallah dama ita kanta sallah ana mata tamanin a samu ijabar Allah a cikin ta ne na 34 yace hiya sa'atu Allah allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha al-jumu'a akwai masu fahimta cewa sa'ar ijaba ita ce sa'ar da annabi yake sallar juma'a zaka wa taqidu haza wato yana nufin cewa idan liman yayi sallar juma'a a lokacin da annabi yake nashi sallar juma'a to addu'an da aka yi a cikin wannan sallah ana dacewa da sa'atul ijaba wanda wannan ma yana nuna maka cewa da dama an bar ainihin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nashi sallah ta juma'a din duk da cewa babu laifi saboda hadisai sun nuna yin sallar juma'a bayan zawali ba laifi bane to amma akwai masu fahimtar ka dace da wannan lokaci fahimtar ibn sirin ke ka dace da wannan lokaci to shi ne za ka dace da sa'atul ijaba abinda ake so da kai wato shi ne ya zamanto an samu zikirin Allah ya dace da ainihin lokacin da manzo ya nashi zikiri idan aka samu wannan muwafaka to za ka dace da wannan sa'atul ijaba din na talatin da biyar min sa'atul asr ila ghurubi shamsi daga sallar la'asar min salatul asr ila ghurubi shamsi daga sallar la'asar zuwa lokacin da rana ta buya hadisin abdullahi bin abbas mawqufan na talatin da shida salatul asr a lokacin da ake sallar la'asar ne idan kai addu'a zaka dace da sa'atul ijaba sannan na talatin 37 ba'da al-asr ila akhir waqt al-ikhtiyar bayan sallar la'asar ne zuwa lokacin ƙarshen muhtari kafin a shiga laruri yana daga labarin da al'imam gazali ya bayar a cikin ihya ulumite na 38 ba'ad al’asari bayan la'asar kawai mutlaqan babu wani kaidi bayan la'asar kawai har faduwa rana to akwai Hadisan Abu Huraira Abu sa'idin kudiri Abdullahi bin Abbas wanda yake karfafa wannan na 39 daga tsakiyar yini ila qurbi akhirin nahari har zuwa kusan karshen yini wato kenan daga sallar juma'a ba za ka fita ba zuwa lokacin da rana za ta fadi in dai kana ta addu'a za ka dace da wani lokaci na arba'in min hina tasfarru shamsu ila an ta tagiba daga lokacin da rana ta fara zama yalo zuwa lokacin da rana take buya wannan shine fahimtar al-imamu tawus abdul al-majid abdullah bin abbas idan rana ta fara canza launi to lokacin ne idan kai roƙi Allah zaka dace da sa'atul ijaba na 41 akhiru sa'atin ba'da asr sa'ar karshe bayan la'asar wanda shine hadisi da muka karanta na Jabir bin Abdullah marfu'an na biyu min hina yaqibu nisfi qursi shamsi lokacin da rana ta zo faduwa ka bari sai rabin jikin ranan ya buya saura rabi daidai wannan lokaci ne sa'atul ijaba ila an yata kamala gurubuha akwai hadisin cikin eh, al awsat na al-imam al-tabrani da kuma kitabul ilal na al-imam ad-darqutni da shu'abul iman na al-imam al-baihaqi da fadailul awqat ana danganta shi ga ainihin jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada labari wanda shine fahimtar fatima yar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wanda ya bada labarin, wato shine Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yace murjanatu ita ce yantacciyar baiwa ta Fatima sunanta murjanatu akwai wata baiwar Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai baiwar Fatima Allah ya kara mata yarda da ake kiranta murjanatu ita wannan baiwar fatima ita ta bada labari wanda jikan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake karantawa qalat haddathatni fatima alaiha salam an abiha fa zakara alhadith wa fihi qultu <clears throat> aisha fatima tace ni na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu sa'atin hiya wani lokaci ne sa'atul ijaba a ranar juma'a qala sai manzo Allah yace idza kadalla nisfu shamsi lil ghurubi idan rabin rana ya zamanto ya taho ɓuya lokacin da rabin jikin rana ba duka ranan ba lokacin da rabin jikin rana ya ɓuya saura rabi to lokacin ne sa'atul ijaba yace fa kanat fatima idza kana yau mai juma'a? to duk ranar juma'a ita ma Allah ya kara mata yarda ranar juma'a sai ta aiki bawanta tana da wani bawa ana kiransa zaidu sai ka aiki bawan yanzu laha shamsu ya rika duba rana idan ranar ta kai ga rabinta ya buya wuf ya zo ya gaya ha an na hata dallar gurubi da zaran ya tafi ya gaya mu ma Allah ya kara mata yarda cewa rana fa rabinta ya kai buya yanzu saura rabi akbalar ala du'a ita ta fuskanci addu'a ila an ba har hadde sauran jikin rana ya buya fama ibn hajar da ya kawo hadisin labarin ita fatima Allah ya kara mata yarda sai ya ce fi isnadihi ikhtilafun ala zaid bin ali akwai sabani da aka samu ga isnadin labarin sannan a cikin ma waɗanda suka bada labarin fihim man la yu'rafu haluhu akwai mutumin da malaman hadisi ba su san halinsa ba akwai wanda an jahilci tarihinsa saboda haka hadisin yana da aibu yana da rauni amma dai fahimta ce daga cikin fahimta 42 waɗanda ibn hajar ya kirga su a cikin fathul bari kaga anan bulugul maram bai kawo su amma fathul bari ya fada to muhimmin abu shine bayan ibn hajar ya kirga waɗannan fahimta 42 sai ya ce wala shakka babu shakka anna arjahal aqwali al-mazkura mafi rinjaye na fahimtar da duk muka kirga din nan shine hadisin Abu Musa al-Ash'ari da kuma hadisin Abdullah ibn Salam kama ta kaddam kaga shi yasa ya dauko hadisan yasa cikin bulugul maraj wato wannan yana nuna maka malamai magabata ba su rowa ilimi ba su rowa ilimi ba kamar yanzu bane idan mutum ya san sa'ar ijaba ka tawo sai ya ce ai sai ka ba da kasan alƙalami ko sai ka ba da kasan alƙalami shi ya tattaro bayanin yayi bayan ya gama don karya wahal da kai cikin gulugul marami bai girga maka wannan bayanin da ya cikin fatul bari ba sai ya kawo maka ainihin gaskiyar kawai ya tsakuro hujja da tafi inganta ita ce hadisin abu musa ash'ari da kuma hadisin abdullahi bin salam eh, ya saka a cikin bulugul maram ya kyale ka wannan shi ne fahimta mafi inganci yace qala al-muhibbu tabari al-imam tabari yace afahhu al-ahadith fiha hadith abi musa mafi ingancin hadisi shine hadisin abu musa al-ash'ari wanda yaronsa abu burda ya bada labari wa ashharul aqwali fiha amma kuma fahimtar da tafi shahara ita ce fahimtar abdullahi bin salam fahimtar abdullahi bin salam kenan sa'ar karshe na ranar juma'a ita ce sa'atul ijaba kala sai ya ce wa ma adahuma in ban da fahimta biyu din nan in ban da fahimta biyu din nan waɗanda fahimta biyu ne mafi inganci na ɗaya shine lokacin da limai zauna kan mimbari zuwa lokacin da ake gama sallah na biyu daga eh, sa'ar ƙarshe ta ranar juma'a wato sa'ar ƙarshe ta ranar juma'a waɗannan fahimta biyu din su ne mafi inganci ya ce in ban da su in ma muwafiƙun lahuma in ka lura duk fahimtar da muka yi magana in ma ta dace da wannan fahimta biyu din auli ahadihi ma ko ka samu ta dace da ɗaya daga cikin fahimta biyu din nan au da'iful isnadi ko ka samu isnadin labarin da aka bayar yana da rauni au mawqufun uh, istana da qa'iluhu ila ijtihadi dun tawqif ko ka samu fahimtar mutum ne kawai babu wata hujja da ya dogara da ita to yanda ibnu hajar ya faɗa kuma gaskiya haka domin ka samu zadul ma'ad da ibnu qayyim al ibnu qayyim al shi ma yayi magana kan sabani da aka samu al-ikhtilaf fi ta'yin hadhihi sa'a a littafin sa zadul ma'ad mujallar na farko shafi na 390 kamar yadda ibnu hajar ya kirga fahimta din nan daban-daban haka shi ma ibnu qayyim a littafin zadul ma'ad ya yi ƙoƙarin bayanin saɓani da aka samu game da ayyana lokacin ijaba ta ranar juma'a sai ya ce wa arjahu hazihil akawali kaulani jibin bukayi mafi rinjaye daga cikin waɗannan fahimtauci da aka kawo fahimta biyu ne manat kumal ahadithu sabita wanda hadisai tabbatattu suka kunshi bayani kansu kansu wa ahaduhu ma arjahu min al sannan fahimta biyu ɗin ma akwai fahimtar da kafirin jayi a cikin biyu al'awwal fahimta ta farko ita ce an halin julusul imam ila inqiba'i salat daga lokacin da liman ya zauna akan mimbar zuwa lokacin da ake gama sallah to wannan nan ake dacewa da sa'atul ijaba wa hujjatu hadha alqawli hujjar wannan fahimtar ita ce hadisin nan da ya zo cikin sahihu muslim hadisin abu burda bin abi musa al-ash'ari qala qala li abdullah bin umar abdullah bin umar yaman tambaya asami'ta abaka yuhaddisu an rasulillah fi sha'ni sa'atil sa'atil jum'a abdullah bin umar yace min ka taba jin babanka ya bada labari yana bada labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi yayi bayani game da sa'atul ijaba ta ranar juma'a qala sai abu burda yace qultu na'am nace kware kuwa sami'tuhu yaqulu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji babana abu musa al-ash'ari yana karantar da hadisi yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hiya ma baina an yajlisa al-imamu sa'atul ijaba tana tsakanin lokacin da liman ya zauna akan mimbari ila an tuqba salatu zuwa lokacin da ake gama sallah hadisin yana sahihu muslim kitabul juma'a babun fi sa'atil lati fiha fi yawmil juma'a hadisin 853 sannan eh, ibn al-qayyim yace warawa ibn majah wa tirmidhi al-imam ibn majah da kuma al-imam tirmidhi sun ruwaito hadisin amr bin auf al-muzani amru bin aufin al-muzani anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi Allah yana cewa inna fil jumu'ati sa'atun lalle a cikin Juma'a akwai wata sa'a la yas'alu Allah al-abdu fiha shay'an illa atahu Allah iyyahu bawa bai roƙon Allah wani abu a wannan sa'an face Allah ya bashi kalu suka ce ya rasulullah ayyatu sa'atin biya wata sa'a kenan kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hina tuqamu salatu lokacin da ake iqamar salla ila al-insirafi minha zuwa lokacin da aka gama kaga an samu hadisin da ya karfafa ma riwayar Abu Musa al-Ash'ari saboda ka ibnu qayyim jawziya yace kaga fahimta guda kenan wal qawl thani fahimta ta biyu da ta inganta annaha ba'd al-asr wannan sa'a ta ijaba ɗin bayan al wanda ita ce fahimta ta biyu sai ibn al-qayyim yace wa hadha arjahul qawlaini to wannan shine mafi rinjaye a cikin fahimta biyu din nan fahimta biyu din nan sune suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin biyun wanda ya fi rinjaye shine hadisin abdullahi bin salam domin akwai muhawara da ta auku tsakanin abu huraira da abdullahi bin salam an taba samun muhawara tsakaninsu game da ta'asul ijaba Eh, ibn al-qayyim ya bada labari yace don haka yasa malaman hadisi masana hadisi kamar al-imam ahmad bin hanbal wa khalqun da malamai na sunna da dama da suka tattaro dalilai na fahimtar wani lokaci ne sa'atul ijaba sun tarar da cewa ƙarshen yinin juma'a ne sa'atul ijaba akasarin malaman sunna ibn al-qayyim jawziya ce wa khalqun wa hujjatu hadha alqawl dalilin wannan fahimta kuwa ma rawahu ahmad fi musnadi hadisin da yazo cikin musnad al-imam ahmad hadisin abu sa'id al-khudri da kuma abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jum'ati sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah fiha khairan illa a'tahu iyyahu lalle juma'a akwai wata fa'a a cikinta babu wani mutum musulmi la yuwafiquha abdun muslim babu wani bawa musulmi wanda zai dace da wannan sa'a yas'alullaha fiha khairan yana roƙon Allah alkhairi a cikinta illa a afahu iyahu face Allah ya bashi wannan hadisin ma yana cikin dalilin da ya yasa ibnu hajar da wasu malamai suka cewa ba komai ka roƙa kake samu ba sai ya dace da alkhairi ko da ka dace da wannan sa'a dai idan ka roki sharri ba za ka samu ba sai yace wahiya ba'da al-asr annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita wannan sa'a tana kasancewa ne bayan la'asar saboda haka daga la'asar har zuwa wuyan rana ana dacewa da sa'atul ijaba al'imamun nawawi kaga hadisai na'am mun samu fahimta biyu kenan fahimta na farko sa'atul ijaba lokacin da limai zauna akan mimbari zuwa lokacin da ake gama sallah wannan hujjoji da yawa sun tabbatar da shi ingantattun hadisai na biyu daga la'asar zuwa ɓuyar rana hadisai da suka tabbatar da wannan suna da yawa to tsakanin biyun nan kuma sai aka rabu har ilau wasu ah, malaman suna zama kansu ya rabu wasu na ganin ai sa'atul ijaba tunda ana magana akan falalar juma'a wani aiki ne ya fi daraja a ranar juma'a ita ce sallar juma'a to idan kuwa akwai sa'a da za a dace da ijaba to ai bai kamata ya wuce lokacin da ake sallar juma'a ba saboda haka tun daga hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sa'atul ijaba daga lokacin da ake liman ya fara huduba ne zuwa lokacin da yake gama sallar juma'a sa'atul ijaba kenan don haka in ka roki Allah cikin sallar lokacin da ake sallar juma'a in ka roki Allah Allah zai amsa maka al-imam an-nawawi yayi magana akan haka yana sharh sahih muslim mujallal na shida da 141 wannan ma ita ce fahimtar al-imam fahimtar al-imam muslim shi yasa ya kawo hadisin abu musa al-ash'ari al-imam muslim fahimtar sa ita ce sa'atul ijaba lokacin sallah domin daga la'asar zuwa faduwar rana ba lokacin sallah bane to amma shi kuma abdullahi bin salam lokacin da yake magana da wasu sahabai ya ce ai ga abin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah lokacin ana sallah ne sa'atul ijaba manzo Allah ya ce kware ku idan ka gama sallah ka zauna jiran sallah ai hukuncin kana sallah kaga ya gwada cewa duk da ce an ce bayan la'asar ne bayan la'asar ga wanda ya zauna jiran sallar maghrib ai yana samun ladan wanda ke sallah <clears throat> saboda haka al-imam muslim bin al-hajjaj fahimtarsa ita ce sa'atul ijaba lokacin sallar juma'a ne har ma akwai al'imam ahmad bin salama wanda ya tambaye shi wani malami da ake kiransa ahmad bin salama ya tambaye al'imam muslim ya ce mata hadisin makarama ɗin nan hadisin abu musa ashari cewa lokacin da ake sallar juma'a ne ake dacewa da sa'atul ijaba za ka ce game da wannan hadisi sai al'imamu muslim ya ce huwa ajwadu hadisi in dai kana maganar hadisi ne akan lokacin ijaba to babu hadisin da yafi wannan kyau wa kuma hadisin da yafi inganci fi bayani sa'atul juma'a kaga fahimtar al-Imam Muslim kenan yani asna as wato a lokacin da ake sallah za yi addu'a ba wai idan liman ya hau minbari za daga hannu kai ta kan Allah bala da a ce ya tabbata suna da an samu amma ana nufin lokacin da ake sallan za ka roƙi Allah cikin eh, eh, eh, sallah da ake ka roƙi Allah buƙatarka to za ka dace da wannan sa'a insha Allah ta'ala a littafin aunin ma'abud mujallar na uku shafin bakwai ya kawo labarin waɗanda daga cikin masana hadisi waɗanda suke da wannan fahimta akwai al'imamul bai haƙi akwai al'imam ibn arabi da cewa jama'atun masana hadisi da kuma al-imam waɗanda ke ganin nassi ne fi mawdi'il khilaf fala yuntafatu ila gairi. shi kansa al-imam nawawi fahimta sai ta ce lokacin da liman ya zauna a kan mimbari zuwa ƙara sallar juma'a ne sa'atul ijaba kaga sun ɗauki wannan fahimta guda daga cikin fahimta biyu din suka fi inganci ibnu hajar a cikin fathul bayani a mujallar nabi shafi na 421 ya kawo bayani game da sa'ar ƙarshe ta juma'a shi kuma ibn hajar mai sharhin sahihul bukari kaga mai sharhin sahihul musulun yana jayar da cewa sa'atul ijaba lokacin sallar juma'a ne shi ne al’imamun an amma ibn hajar kuma mai sharhin sahihul bukari yana jayar da cewa sa'atul ijaba ƙarshen eh, wato yinin juma'a ne ƙarshen yinin juma'a kaga ya rinjayar da fahimtar eh, wato hadisin abdullahi bin salam ke ya kuma kawo hujja da cewa akwai ma hadisin da ya zo cikin eh, littafin sa'id ibn mansur bi isnadin sahihin ila abi salama bin abdurrahman abu salama bin abdurrahman ya ba da labari anna nasan min sahaba an taba samun lokacin da wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'u suka haɗu wuri guda fatazakaru juma'a ce. wato an taba samun lokacin da sahabbai suka hadu suna bita suna muhawara suna tattaunawa <clears throat> game da wannan sa'a ta ijaba ta ranar juma'a sahabbai ne da yawa suka hadu malamin ya ce sun maftaraku waɗannan sahabbai sun tashi daga wannan taron nasu falam yaktaliku babu saɓani a tsakaninsu annaha akhiru sa'atin min yawmil juma'a. lalle sa'ar ijaba ita ce sa'ar ƙarshe ta ranar juma'a kaga tunda an taba samun lokacin da sahabbai har suka haɗu suka tattauna kuma suka yi ittifaki ba duka sahabbai bane wasu ne daga cikin sahabbai suka suka eh, ittifaki wannan wuri akan cewa sa'ar karshe ta ranar juma'a ita ce ne ijaba sai ibnu hajar yace wa rajahahu kaseerun min al-a'immati aidan saboda haka da yawa malaman sunna sun jayar da wannan kamar al-imamu ahmad in ka koma ga masabar malikiya eh, akwai alimamu turkoshi eh, ga alimamu zamlakani shafi'i ya fi waktihi yace kada yaktaruhu wa yahkihi an nafi shafi'i yana danganta wannan fahimta ga alimamu shafi'i kuma gaskiya ne akasarin malaman sunna suna tafiya ne akan wannan fahimta cewa sa'ar ƙarshe ta ranar juma'a ita ce sa'atul ijaba domin hujjojinta babu shakka sun fi inganci hujjojinta sun fi inganci akan wancan hujja ah, haka ibn al-qayyim ya faɗa shi ma a cikin zadul ma'ad a mujallar na farko shafi na 394 ibn al-qayyim al-jawziya ce warawa sa'id ibn jubair an ibn abbas abdullahi ibn abbas an samu labarin sa yana cewa as-sa'atu allati tuzkaru yawm al-jum'a sa'an da ake magana a kanta na ijaba a ranar juma'a ma baina salati al-asr ila ghurubi shamsi daga lokacin eh, da aka gama sallar la'asar ne zuwa lokacin da rana ta buya wa kana sai ibn jubair idan sallar la'asar saboda haka sai ibn qayyim yake sa'id ibn jubair idan yayi sallar la'asar lam yukallim ahadan bai magana da kowa haka ta garba shamsu sai rana ta buya wannan yake nuna maka himmar mu ba irin ta magabata bace himmar mu ba irin ta magabata bace kamar da aka kwadaitar da falalan samun sa'ar farko falalan sammako zuwa sallar juma'a a sa'ar farko don annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan falalan haka wanda ya tafi sallar juma'a a sa'ar farko ya fi duk wanda ya tafi sallar juma'a saboda sahabbai su dace da wannan in ka duba zadul ma'ad mujalla na farko shafin gari ku da 72 da al-musaddam da imam bi shayba sahabbai idan aka yi sallar asubahi a ranar juma'a da yawa ba sa fita sai an yi sallar juma'a sannan su je su karya to ya za a yi ka hada aikin waɗannan da namu hmm? ka ga rafi a kawai muke ko Allah ka ba mu lada abin da muka dace tun daga sallar asuba ba sa barin masallaci sai yi sallar juma'a sannan su je su karya to idan da aka yi maganar sa'ar ijaba daga la'asar zuwa buyan rana sai ibn qayyim jawziya ya ce to sa'id ibn jubair idan aka gama sallar la'asar bai magana dan adam sai rana ta buya zikirin Allah tabaaraka ta'ala yake saboda haka sai ibn qayyim jawziya ya ce wa hadha huwa qawlu aktsari salafi to wannan ita ce fahimtar akasarin magabata malaman sunna akasarin magabata malaman sunna suna cewa sa'atul ijaba tana tsakanin gama sallar la'asar zuwa lokacin da rana ta buya wa alaihi aksarul ahadith kuma inda zaka tattaro hadisai ibnu ibnu qayyim jawziya yace mafi yawan hadisan ma suna magana ne akan wannan lokacin mafi yawan hadisan suna magana ne akan wannan lokacin kuma inda zaka lura kama yi tunani lokacin ya fi wahalar kiyayewa kuma ko tun daga raba ta ce mutum nawa zai iya zaunawa bayan sallar la'asar yana zikirin Allah yana bautan Allah zuwa lokacin da rana za ta buya kaga yana da wahala ko to ai yana da wahala shi yasa kuma aka sa albarka cikinsa. sa amma idan ka bar shi a sa'atul ijaba shi lokacin sallar juma'a to kowa ya samu ai duk musulmi yana sallar juma'a kuma duk musulmi a sallar juma'a yana addu'a yana roƙon Allah kaga kowa ya dace da sa'atul ijaba kenan saboda haka wannan shine mahallin da ke da wahala kuma dalilin wahalansa ya tabbatar da cewa lallai shine fasa'atul ijaba din da in kana son ka dace ba ba ba wai bayan an gama sallah ɗaya zaka yi bala abinda sa'id ibn jubair yayi shine wanda ya kamata kai ka zauna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hiya ba'da al-'asr wannan sa'a tana bayan la'asar to kaga in ka zauna kenan bayan la'asar ba za ka tashi ba sai lokacin da rana ta buya sai ibn al-qayyim jawziya yace wa yalihi al-qawl bi annaha sa'atu salati bayan wannan fahimtar da take bin bayanta wato ita ce fahimta ta farko da muka yi magana wato lokacin da ake sallar juma'a wa baqiyatul aqwali amma duk wata fahimta in ba biyu din nan ba ibn qayyim yace la dalila alaiha babu wani dalili kanta. ya yi magana a cikin zadul ma'ad mujallar na farko shafi na 394 yana tabbatar da falalan wannan sa'a yake cewa wa hadhihi sa'atu hiya akhiru sa'atin ba'da da asr ita wannan sa'a ita ce sa'ar karshe a bayan la'asar tana da kima saboda haka yu'azzimuha jami'u ahli milal duka masu addini wato suna daraja wannan lokaci wato inda za ka dubi kiristaniti yahudanci duk suna daraja wannan lokaci sa'ar karshe shi yasa abdullahi ibn salam yake tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ibn al-qayyim ce wa inda ahlul kitabi hatta wajen ahlul kitabi su ma sun sani hiya sa'atul ijaba lokaci ne na amsan addu'a wa hadha mimma la garaba lahum fi tabdilihi wa tahrifi ba su da wata manufa na canzawa saboda haka yana nan har yanzu